ainihi kungiyar kare hakkin jama'a ta actis ce hukumomin yamai suka ba izinin gudanar da taron gangami a maimakon jerin gwanon da ta buƙaci gudanarwa daga dandalin plus tumo zuwa plas de la concertation da ke gabda majalisar dokokin ƙasa to amma wasu daga cikin waɗanda suka amsa gayyatar ta actis sun bijirewa wannan tsari saboda haka suka fantsama titunan yamai inda suka yi ta cinna wa tayoyi wuta tare da kafa gayan duwatsu shugaban kungiyar ta actis abbas abdulaziz ya nisantar da kansa da kwaruwar wannan al'amari kasan eh, cikin taro in mu ya tara jama'a sai hakuri kowa da abun da niyyar da ya zo kowa da niyyar da ya zo mu dai mu da ke tsare-tsare wanga shiri mun gaya musu da ba a zuwa inda aka ce a tahi mun ce musu ka a tahi sun ka kuke sun tahi to ba mu iya tsaida su ya muka iya wato kana nufin ba da hannunka a wannan tafiya da suka yi ni dai ban ce ba kowa ya tahi ba nan na ce mu kowa a tsaya a yi magana wanda ya zo da wata anniya can daban ni ba ta shahi ni ba ni dan wurin hula ne ina kare hakkin dan adam ban so a taba gashin dan Niger ko guda tunda ba a ce mu tahi ba in muka tahi duk abun da ya same mu mu muka so yau aka kashe dan Niger Haɗin mutu wannan abu yana zama cikin kaina ba da kashe dan Nijar ba na ce a hito dan mu gwada musu ba mu yarda ba shi yasa muka ce a hito kakakin jam'iyyar Pendes tarayya mai mulki Asmanu Muhammadu wanne yake dora alhakin abubuwan da suka wakana a wuyan waɗanda suka shirya gangamin nuna adawa da tsarin kasafin na 2018 na cewa abin na da nasaba da dalilan siyasa duk abin da ke wakana a cikin ƙasar na munan labari saboda haka mu gaskiya ta bayyana tunda gwamnati ta ba su izini su zo su waɗi abin da suke so su waɗi albarkacin bakin su to bayan wannan mi an na dalilin a shiga cikin gari ana kona kayayyakin al'umma kuma kai ka ce kana kokowa ne saboda al'umma saboda haka duk abin da ya faru su waɗanda suka yi jagorancin wani abu su ne shugabanni su ne wakilai. bayanai na nunin tsarin kasafin kudaden da gwamnatin nijar ta gabatar wa majalisar dokokin kasa ya kunshi wasu sabbin harajin da ka iya cutawa talakawa yayin da ake jiran hukumomi su kwato dukiyar kasa daga hannun mahandama dalili kenan da shugaban kungiyar kadar da dambaji son Allah ke cewa shugaban kasa sha so shi kawo kudi cikin kasa sai ya maido wannan yaki na handama wanda duk ya ci kudin kasa ya maido to in in mutanen sun ka maido kudi in sha so shi a samu talaka haraji waɗannan kamfani kamfani na kasashen waje harajin da suka biya da sun ka zo sun ka ce sun karya shi yanzu ba su biya dan mi dalili ne kenan su kamfanonin sun yi yan nijar daraja ta gare su to waɗannan kamfanonin mun kace su daddata musu haraji awoyi fiye da biyu aka shafe ana ɓoyayyeniya a unguwannin tsakiyar birnin yamai tsakanin masu kone-konen tayoyi da a ɗaya ɓangare jami'an tsaro da ke ƙoƙarin kwantar da tarzoma ta hanyar amfani da barkonon tsohuwa ya zuwa yanzu kura ta lafa har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ba mu samu labarin cafkewa ko jikata wasu ba a sakamakon wannan takaddama. Sule Mummuni Barma,